kamar yadda muka sha faɗi a baya ya kamata mu taimaki sayin zazzaki hulla a cikin wannan al'amari da jininmu da kuma jikinmu hanyar da za mu bi kuwa ita ce kamar yadda kuka sani akwai ɓangarori na addini wanda suke da 'yan sandansu da sojojinsu wanda suke da custom da immigration to mu ma ya kamata mu shiga ciki a dama da mu saboda haka za mu shiga al'amari na siyasa na zaɓe ya zama mu ma muna da gwamnoni muna da ciyamomi da 'yan majalisu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikassalam malam kai wane ne don allah ni bawan Allah ne daga cikin bayin Allah dan tsaya dan tsaya dan tsaya dan Allah dan Allah ina da tambaya ne yi tambayar ka shin menene fa'idar shigan mu cikin tsarin wannan gwamnatin kan wani tsari shugaban ku yake kiran ku yana kira ne da mu bujire ma duk wani tsarin da ba na Allah ba ku rike abin da shugaban ku ke kiran ku a kai shine tsarin da Allah yake so malam dakata dakata dakata saboda kiran da sayyid ya ce mana a tashi a yunkura za mu yi amfani da sojojinmu da kuma 'yan sandanmu mu kifar da wannan al'amari menene tambayar ka gafarta malam shin najeriya kan wani tsari take tafiya najeriya tana kan tsarin constitution ne to shi constitution din ne constitution littafi ne na tafiyar da dokoki na ƙasa ala gafarta malam ko ka manta da ayar da take magana a cikin alkur'ani cewa bismillahir rahmanir rahim wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun tabbas haka ne nan bugu da ƙari ma a kowace ayi da suke cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun eh ina sane da haka shin constitution yana tafiya daidai ne da alqur'ani a'a constitution daban alqur'ani kuma daban to ana gafar kamalan shi constitution din akan ne yake tafiya kenan constitution yana tafiya ne akan a tsari na akan tafiyar da ƙasa to suwa kenan suka zana suka rubuta shi mutanen ƙasa da kuma 'yan siyasa su suka zauna suka tsara constitution a takaice kenan kana so ka ce mu bar tsarin Allah mu kama tsarin wani katon banza nan can na mutum wani tsari da ya saba mu tsarin Allah ba za mu yi mu tsarin kamar ba Ba ai ba da kuma ba abin da Vai derrubar o